hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da muhadara da muke gabatarwa da muka yi mata take da wane ne musulmi musulmi shine wanda sauran musulmi 'yan uwan shi suka kubuta daga sharrin harshen shi da sharrin hannun shi musulmi shine wanda yake kula da dukkanin dokoki wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isar a madadin allah duk wani saƙo da allah ya aiko na ayi musulmi ya rungumi wannan saƙo yana aiwatar da su kamar yadda annabi ya shiryar da shi inda kuma aka ce ya bari to yana ƙoƙarin bari kamar yadda aka tsawatar da shi musulmi yana da haƙƙi mai girman gaske a wajen ɗan uwan shi musulmi ya kula da wannan haƙƙin wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana waɗannan haƙoƙi da musulmi yake da shi akan ɗan uwan shi wanda ya tsayo wajen kiyaye waɗannan haƙoƙin to shi ne ya tabbata musulmi wanda allah maɗaukin sarki ya ja kunnen duk wani wanda yake rayuwa a doron ƙasa da cewa wala ta na illa wa antum muslimun kar ku kuskura ku mutu face ko nan kuna musulmi ki rika roƙon allah maɗaukin sarki ya tabbatar da digadiganki akan imani da ayyukan da za su inganta imanin su ƙara haɓaka shi to in ba ku manta ba mun karanta nassoshi masu tarin yawa to da ƙarshe sai malam ya ce fatadammanat hazihin nusus kulluha annal muslima la yahillu isalul adha ilaihi bi wajihin min alwujuh malai ce in kun lura da waɗannan nasoshin da muka riga muka karanta su a baya to waɗannan nasoshi sun kunshi cewa duk inda musulmi yake to bai halatta a isar da wani cutarwa zuwa gare shi ba ta kowace irin fuska min ƙaulin shin a faɗi kalma ne wanda zai ji a ran shi ba ta mai daɗi ba to bai halatta ki faɗa ma musulma yar uwarki ba au fi'ilin ko ki aikata aikin da zai sosa ran musulmi ko ya ɓata mashi ko ya cutar da shi ya ce bigere haƙƙin ba tare da haƙƙi da shari'a ta tabbatar cewa in yi irin wannan laifi to ga abin da za a yi mai ba allah madaukin sarki ya yi magana cikin alkur'ani a inda yake jan kunnen kowane musulmi da cewa والذين yi المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا waɗanda suke cutar da muminai maza da mata ba tare da wani laifi da hannayensu suka aikata shi ba faƙad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina hakika masu wancan ɗanyen aiki sun shirya gammo na ɗaukan wani hamshakin ƙarya zunubi wanda zai wahalar da su sannan wannan laifi ne a bayyane wanda bai da bukatan sai an tsaya sharhi da ƙarin bayani sannan mutum ya gane shi musulmi allah maɗaukin sarki ya ba shi tsaro ta kowane fuska na shi annabi ya ce dukiyan shi da jinin shi da mutuncin shi wannan haramun ne yasa duk inda aka tara jama'a to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya maimaita waɗannan kalmomi saboda mahimmancinsu wa inna ma ja'ala Allahul muminina ikhwatan liyata'atafu wa yatarahamu ayoyi da yawa sun zo na alkur'ani da allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa su mumine 'yan uwan juna ne an ƙulla wannan 'yan uwantaka ne tun daga wajen allah a bisa al'arshin shi domin bayi su ji tausayin juna kuma su ji natsuwa da gamsuwa da 'yan uwansu wa fi sahihaini hadithu ya zo cikin bukhari da muslim anin na'uman ibn bashirin radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نؤمان يتي النبي يتي مثل المؤمنين في توادهم kunga misalin muminai wajen nuna ƙauna da soyayya ga junansu wata rahumihim da kuma tausayi da tausasawa da zumunci a tsakaninsu wata aƙufihim da tausasa ma junansu matsalul jasad annabi ya ce su misalin jiki ne ta kamin hu'uduwan duk sanda wani gaba daga cikin gaɓoɓi ya kamu da rashin lafiya ta da'alahu sa'irul jasadi wa sahar sai sauran ɓangaren jiki ya kawo gudunmawa na jin zazzaɓi da jin raɗaɗi da karkarwa da kuma fitar da kaluluwa hannunki ne kaɗai ɗan kankare zai kama ido zai kawo gudunmawa na ƙin bacci sai ki ji duk wani joint da ke jikinki kaluluwa ta fito nan da nan sai zazzabi ya kama ko'ina sai ki ji ba ki samun natsuwa da kwanciyar hankali to haka ake son duk inda musulmi yake duk abin da ya neme taɓa ɗan uwan shi musulmi ya ji wannan abin ya taɓa shi to kun ga ɗaya hannu kenan bayan da za a yi musulmi ya sabbabar ma ɗan uwan shi musulmi damuwa mun gane wannan da kyau ko daga lokacin da musulmi ya fita daga wannan tsarin to wannan shine ya fita ya zama ba musulmi ba sai dai ya zama musulmin riga kadai so ake yi idan damuwa ya samu yar uwarki ki ji cewa wannan damuwan naki ne kuma ba dan uwa da aka sani ba duk inda musulmi kawai yake ki sake ki cutar da shi in kuma cutuwan ya same shi ki taya shi jajintawa allah ya kiyaye wa fi riwayatin li muslimin a wata ruwaya ta al'imam muslim annabi ya ce al-mu'min kan rajulin wahidin mumine duk inda suke to kamar mutum ɗaya suke jin kansu in ishtaka ra'asahu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wa sahar kai ne zai kama ciwo amma dukkanin jiki sai ya kawo gudunmawa na jin cewa shi ma yana cikin damuwa na rashin lafiya to haka ake so ki ji musulmin da ke rayuwa a india da bangladesh da turai da kowane yanki na duniya idan wani damuwa ya same su ki ji a jikinki cewa wannan damuwan naki ne bikin zaman zama musulma ta kwarai wa fi lahu aidan har ila yau wani ruwayin da al'imam muslim ya ruwaito annabi ya ce al muslimu na karajilin wahidin idhashtaka ainihu annabi ya ce so dai musulmi a dunkulewansu da curewansu da nuna damuwansu game da halin 'yan uwansu to kamar mutum ɗaya ne wanda idan idan shi na ciwo ishtaka kulluhu sai duk jikin ya kama ciwon wa in ishtaka ra'asuhu in kuma kanshi ya kama ciwo ishtaka kulluhu duk jikin zai kama ciwo shi yasa musulmi baya jin cewa akwai wani musulmi da ba dan uwan shi ba musulmi yana shiga cikin damuwa a duk lokacin da dan uwan shi musulmi ke cikin damuwa wannan shine sharaɗin da allah maɗaukin sarki ya ɗora mana na nuna ƙauna da 'yan uwantaka tsakaninmu allah ya sa mu dace an abi musa an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al mu'minu lil mu'mini kal annabi ya ce mu'mini in kin hada shi da ɗan uwan shi mumini to kaman gini ne kin san bulon aka zo da shi saba shi aiki a jikin dan uwan shi idan kika tashi kina son ki tura bulo ɗaya ba zai turu ba sai dai ki ture su duka ma'ana wannan ke karfafan wannan wannan ke sportin wancan ya iya tsayawa ya shiddu ba'dahu ba'dan sashi yana karfafan sashi shi yasa Allah madaukin sarki ya hana mumene jayayya yace wala tanazu wana na daga kara wana ma ya daga to shikenan sai Allah ya ce fatabshalu wa tadhhabar rihukum sai ku watse karfin ku sai ce sai Allah ya umarce ku da cewa wasbiru ku yi hakuri mun gane wannan da ku shi yasa dan wata ta bata maki rai sai ki duba ki ga musulma ce in musulma ce sai ki ce kin ci albarkacin musulunci na yafi ko da za ta ce kan ma Allah ya sa ki yafin ki ce kin yafi ke ma kina fatan Allah ya yafe maki ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ko ba kwa san Allah ya gafarta muku ne mistahin dan uwa ne na sayyidina abubakar ne siddiq yar abubakar ne ta haife shi lokacin da su abdullahi dan ubayi dan salul suka kirkiri kage ga sayyida aisha in kuka ɗauki mustahin da aisha a matsayin ɗan namiji da 'yar mace suke kenan abokan wasa ne ana yawo da wannan jita-jita da batanci kawai sai mistahim ya sa baki yana yadawa kuma mutum ne talaka wanda sayyidina abubakar shi ke ɗaukan ɗawainiyan cefanen gidan shi yana aiki a ɗaya daga cikin kamfanonin sayyidina abubakar ne to bayan da allah ya saukar da aya ya wanke sayyida aisha daga wannan bala'in aka kamo su mistahin da hannatu da hassan aka yi masu bulala sauran kuma allah maɗaukin sarki ya ce su ji sun taɓo abin da ya fi ƙarfinsu to su je jiki magayi to sai abubakar ya ce daga yau ba zai ƙara taimaka ma mistahin ba ba don komin ba sai don dan me ya sa kan shi cikin wannan fitinar kuma shi mistahin ɗin nan ya je yakin badar gon irin ikon allah mutumin kirki shine allah maɗaukin sarki ya ce wala ya atali ulil fadli minkum masu falala da daraja da ɗaukaka daga cikin ku su daina saurin rantsuwa cewa ba za su sadar da zumunta da kyautata ma 'yan uwansu na jini ba da sauran 'yan uwa musulmi ba don kawai sun masu abin da ba su daɗi ba sai ce shin ko ba fatan allah ya gafarta muku ne sayyidina abubakar ya ce ina fatan allah ka gafarta man na gafarta mistahin sai allah ya ce wallahu gafurur rahim ibn abbasin ya ce ko annabi bai taɓa ma sayyidina abubakar busharan aljanna ba wannan ayan ta tabbatar da abubakar dan aljanna ne sakamakon ya fi ma musulmi laifin da ya mashi allah ya samu mu dace mala ya ce wa kharraja abu dawud min hadis abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce mu'minu mir'atul mu'mini shi mumini shi madubi ne ga dan uwan shi mumini almu'minu akhul mu'min shi mumini dan uwan mu'mini ne ya kuffu anhu bai'atahu duk wani abin mutunci da wani dukiya da wata haja da wata ɗaukaka da wani alkhairi na musulmi to musulmi na ƙoƙarin kiyaye ma ɗan uwan shi waya ya hutu min wara'ihi kuma yana kare mai mutuncin shi a bayan bayanan, a bayan rayuwan shi ko ya ike to zai tsaye ya tsaya wa mumini ɗan uwan shi har sai ya kiyaye shi wa kharrajat tirmidhi wal lafzuhu inna ahadakum mir'atu li akhihi annabi yace inna ahadakum lalle ɗaya daga cikin ku mir'atu akhihi shine madubin ɗan uwan shi fa in ra'a bihi adan idan ya ga wani banna ko wani kuskure ko wata zaniya ga ɗan uwan shi falyumittahu anhu ya kokarin kauda mashi yanzu ka ɗauki madubi kika duba sai kiga kwantsa sai ki cire wannan kwantsan sai ki inda wani zai zai dauki wannan madubin madubi ba zai ce mashi wane ne ko wance ce ta duba ta ga wani kwamɓalelon kwantsa ni na gaya mata ta cire shi ba zai faɗi ba saboda rufin asiri to ki zama mummumina yar uwanki a matsayin madubi mun gane wannan da kyau ko in kin ga wani abu na banna sai ki kauda mata za ki gama kwalliya ki gama ado ki yi diresin ki fito fas za ki je ki ma mai gida yanga kina tun za ki fita zaki martin mm, duba madubin nan kina ɗauka kika duba sai ki ga wani namijin kwantsa a idan ki ko wani busasshen tasono a hancinki wanda in kika sake kika ji da wannan to ko riga kun bata da mai gida sai madubi ya ce gashi ne zai bata soyayya cire shi ina fatan mun gane haka ya kamata ki zame ma yar uwanki mumina ki zame ma dan uwanki musulmi qala rajulun li umar bin abdulaziz ij'al kabiral muslimina indaka aban umar dan abdulaziz ya ce idan kika wani musulmi dan uwanki ko wata musulma yar uwanki dattijuwa to ki maishe ta a matsayin mahaifiya ko uba wasagiruhum ƙanana daga cikinsu kuwa ƙaramin yaro ko ƙaramar yarinya aibin nan ki mai da shi ɗanki ko ƴarki wa ausaquhum ɗan tsaka tsakiyansu fa ahan sai ki mai shi shi ki mai da ita a matsayin ‘yar uwa fa ayyu ula'ika tuhibbu an tusi'a ilaihi cikin wannan ukun wanne ne ciki kike natsuwa kike gamsuwa ki iya cutar da shi za ki cutar da mahaifinki ɗanki fa yar uwanki fa ba ɗaya to haka zaki mai da dukkanin musulmi da wanda kika sani da wanda baki sani ba ina fatan mun gane wannan da kyau ومن كلام يحيى بن معاذ liyakun ليكن حظ min منك ثلاث yace lallai kaso da rabo na ɗan uwanka musulmi ya zama ɗayan uku ne illam tanfa'ahu muddin baka amfanar da shi abin da zai mora ba falata durrahu kar ka sake ka cutar da shi wa in lam tufrihu in baki ma yar uwarki abin da zai faranta mata rai ba falata gummahu kar ki sake ki guma mata bakin ciki wa in lam tamdahu in baki bi yar uwa ko dan uwa ba falata zummahu kar ka sake kar ki sake ki zargi yar uwanki ko dan uwa musulmi ki iya bakinki sai ki kare da duniyar nan lafiya wannan ya kamata kowane musulmi ya rabauta da wannan dangane dan uwan shi mu'mini ana bi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man fasa an mu'min kurbatan min kurbi duniya annabi ya ce duk wanda ya yi mumini damuwa daga cikin dame maki na nan gidan duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyamah allah zai yaye mashi damuwa daga cikin damemakin da ke damu mutane a ranar tashin alkiyama yanzu da a yaye maki a duniya da a yaye maki a lahira wanne ya fi to ki yaye mummumina yar uwarki damuwa da musulmi dan uwanki damuwa a duniya allah zai yaye maki na lahira don duk abin nan da muke gayar shine allah madaukin sarki ya yadda da mu wa man yassara an mu'sirin duk wanda ya sawwaƙewa mutumin da yake cikin kunci yassarallahu alaihi fi duniya wal akhirah Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mashi rayuwa duniya da lahira wa man satara musliman duk wanda ya satarce musulmi ya rufa mai asiri ya taimake shi da abin da zai sa ya kare al'auran shi satarahullahu fi duniya wal akhirah Allah zai rufa maki naki asiri duniya da lahira zai samu maki abin da za ki sa ki rufe naki al'auran duniya da lahira ba za ki taɓa samun tonon asiri ba hakki mutu wallahu fi aunil abd allah na tsaye wajen taimaka ma bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi muddin dai bawa ya tsayu irin ta daka wajen taimaka ma ɗan uwan shi duk sun da yar uwa ta shiga cikin halin damuwa da kunci to ki tsayu irin ta daka wajen ganin kin taimaka ma ta fita cikin wannan mummunan halin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk mutumin da ya kama hanya yana mai neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah madaukin sarki zai sauwaƙe mai hanya mafi sauki da zai je aljanna ta hanyar wannan ilimi da ya je neman wa man jalasa qaumun fi baitin wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu al'umma da za su tattare su zauna a wani ɗaki daga cikin ɗakunan allah ya tiluna La suna karanta littafin allah wai ta dara sunahu bainahum suna ƙoƙarin ƙara ma junansu sani suna darasin littafin allah illa nazarat alaihimu, sakina face sai allah maɗaukin sarki ya saukar masu da natsuwa wa gashiyar rahama sannan rahamar allah ta lullube su wa humul mala'ika sai mala'ikun Allah su zagaye su su ƙara sa musu natsuwa da ni'ima wa zakarahumullahu fi man indahu sai kuma Allah madaukin sarki ya ambaci irin waɗannan mutane a inda mala'iku suke tare da shi Allah ka sa muna cikin su wa man bata a bihi amaluhu duk mutumin da aikin shi ya ja da shi baya lam yusra bihi nasabuhu annabi ya ce wani dangantakan daraja na iyaye na matsayi na ilimi na mukami na ne ne ba zai tsinana mai komi a wajen allah ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi za mu bi gaɓoɓin shi dalla-dalla da izinin allah mu bi mai bayani domin ya tattaro alkhairan duniya da lahira a cikin wannan hadisi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man aqala musliman aqala Allahu atharatahu yawmal qiyama duk mutumin da kike ciniki da shi sai zan musulmi ne ko musulma ce sai ta ji ta dawo da wannan abin da kuka yi ciniki ta ce don Allah gashi nan bukata ta taso kudin muke so ko kuma ta dawo ta ce ga kudinki bukata ta taso kayan muke so sai kika ansa kika ba bata kudinta ko kika ansa kudin kika mai da kayan cikin daɗin rai to ke ma haka allah maɗaukin sarki zai fanshi zunubanki a lahira baki ɗaya a baki lada ki shiga aljanna da shi kin san wannan abin yana da ɓacin rai da damuwa ko kin yi ciniki kin fara lissafin riba kila har kin aika a je a miki sabon tsarin kaya kawai sai a kawo kayan a ce gashi na an fasa an ce a bada kuɗin to in kike ma musulma wannan to allah maɗaukakin sarki zai maki rufin asiri duniya da lahira kin ji ki gaba ɗaya za a kwashe a watsar allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace hadisi abi sa'idin al-khudri marfu'an ayyumal mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in annabi ya ce ku sani babu wani mumini da zai ciyar da wani mumini da muminin yake cikin yunwa matuƙa face at'amahullahu yawmal qiyamati min thimar aljanna sai Allah ya ciyar da wannan mumini ‘ya'yan itatuwan nan daɗaɗa na gidan aljanna ba mamaki alalaki gabata ba mamaki ɗan wake ne ko dambu ko fate ko tubani ko tuwo ko bula ko huci waɗannan abubuwan kila shi kika ɗauka kika ce gashi nan kila ma ɓallin gurasa ce ko yar waina ko ɗan mashi ko ɗan algaragis haka ka ɗauka kika bata gashi nan ko ɗan gyaɗa ne aka bata ko ɗan abin da ya shafi abubuwan da dai na marmari irin wannan dai to ke ma Allah maɗaukin sarki zai ci da ke a lahira thimarul janna wa ayyuman mu'min annabi ya ce babu wani muminin da saka mu'minan ala zama'in zai shayar da mumini a sanda muminin yake cikin kishin ruwa ta zo dan bokitin da za ta ɗiba a rijiyar gidanku sai ku bata a rijiyar ta janye ne har an ɓoye guga ta shigo da dan bokitin da sai ki ce kawo nan mun ɗiba bokiti biyu yana ɗaka sai ki ɗauko ki zuba mata ta je ta samu ta abinci ta sha ta alola ta yi ibada sakahu Allahu yawmal qiyamati min rahiqil mahtum akwai wani kayan daɗi a lahira sunan shi rahiqul maktum Allah madaukin sarki zai shayar da ke wannan wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ba wani muminin da zai tufatar da wani mumini ala uriyin muminin na da bukatan tufafi yar uwaki ne tana bukatan hijabi tana bukatan niqabi tana bukatan kayan sallah tana bukatan tufafi ki dauka ki bata face Allahu min khudril janna ke kuma Allah zai tufatar da ke tufafin gidan aljanna kun ga waɗannan ayyuka da muke ta karanta su a cikin hadisai ayyukan musulmi ne in ga tsara waɗannan ayyuka suna nuna cewa ke musulma ce kuma kin ji gara basan da Allah madaukin sarki ya tattalar maki musamman dinki Allah ya baki ikon aikatawa warahu ibn abi dunya bi isnadihi an ibn mas'udin qala yuhsharu nasu yawmal qiyamati a'ara ma kanu qat ranar tashin alkiyama Allah madaukin sarki zai tada mutane tsirara zigidir tsiraran da dan adam bai taba irin shi ba domin ba wanda ya taba yin tsirara ya ji abka kasuwa ana kallon shi ana ne to tsirara mafi muni shine za a ta da mutanen farko da na ƙarshe salihai da fajirai annabawa da mabiya kowa yana nan sai mutum ya tashi tsirara wa ahwa wa ma kano qattu sannan yunwa bo dan adam bai taba jin irin wannan yunwa irin wannan ba makin kina jin yunwa kin ga wata koshe kila ki dan ji daɗi ko ki ga wata da yunwa kila ki dan ji sauki to a ranar lahira ba ki da ma inda zaki sarin ki jerin abinci ki samu ki ci babu wa azma ma kanu qad mutane za ta cikin matukan jin ishin da ba saba jin irin shi ba wa an saba ma kanu qad da wahala da kunci wanda ba taba samun kansa irin shi ba man kasa lillahi azza wa jalla kasahullah duk wanda ya taba daukan tufafi ya ciyar ya ba da kyautan wannan tufafi saboda Allah to a wannan ranar Allah zai tafatar da shi wa man at'ama lillahi azza wa jalla duk wanda ya taɓa ciyar da wani abinci saboda Allah at'amahu Allah Allah zai ciyar da shi wa man saqa lillahi azza wa jal duk wanda ya taɓa shayar da abin sha ga wani saboda Allah saqahu Allah a wannan farfajiyan ƙiyama Allah zai shayar da shi wa man Afalillah duk wanda ya taba yafiya ya sauwaƙa ma musulmi yanayi na kunci da ya samu kai shi a ciki saboda allah yi wannan a afahullah allah madaukin sarki zai sauwaka mai ya yafe mai abin da yake fuskanta a wannan farfajiya na kiyama allah ka sa mu samu kanmu a cikin ni'ima da kwanciyar hankali rufin asiri da samun ɗaukaka mala ya ce wa kharrajal bai haƙi min hadisi anasin marfu'an anna rajulan min ahalil janna yushrafu yawmal qiyamati ala ahalin nar nabi ba da labari ya ce a ranar tashin alkiyama wani mutum daga 'yan aljanna zai hango wani mutum can daga cikin 'yan wuta a cikin wuta fayunadihi rajulun min ahalin nar wancan dan wuta in yi hango dan aljanna sai kwada mai kira ya fulan ciyawa ne hal ta arufu ni ka gane ni faya la sai ce ina zan gane ka la wallahi ma a'rifuka ce ni wallahi dai ban gane ka ba fa yaqulu sai ce ana alladhi mararta bi fi dari duniya ka manta lokaci kaza da kaza ka taba wuce ni sanda muke duniya fastas ni ka nemi in shayar da kai shirbatan min ma kofin ruwa ɗaya ko ɗan roban suwan wata ɗaya ko ɗan ledan fiye wata kwaya ɗaya na ɗauka fasa na shayar da kai qala kada arabtu sai mutum ya ce o oh, na tuno na tuno mm kai ne qala sai wannan dan aljannan fastashfa ali biha inda rabbik sai dan wuta ya ce dan Allah kai man kamun kafa wajen Allah ya ce ce ne fidda daga wannan bala'i qala fa Allah azza wa jalla sai wannan dan aljannan ya roki Allah wa ya qulu sai ya ce shafi'ini fihi Allah ka bani ceton shi fayi um, umaru bihi sai allah ya bada da izini fayi kuruji minan nari sai a fitar da shi daga wuta sakamakon wancan arzikin alherin da ya taba yi na baiwar allah kina ɓoye ma yar uwarki ruwa ki ɓoye guga ki ki taimakawa yake damun ki akan wannan ku ji tsoron allah ku taimaka ma yan uwanku musulmi wannan ke nuni akan cewa ko musulmi ne na kwarai kar ku tsananta ma al'umma wallahi ku sauwaka musu duniyan ne in ke ne yau wallahi ba ke ce gobe ba babu abin da allah maɗaukin sarki ya taɓa daga shi ko menene face su ya dawo da shi ƙasa idan mutum bai dawo ƙasa yana raye ba ai allah maɗaukin sarki ya kai shi ƙasa abin ne shi kuna fahimtar wannan ko yasa ku taimaka ma yan uwanku wallahi rowa ya fita cikin ranku gaba ɗaya ganin kyashi ya fita cikin ranku gaba ɗaya mugun nufi ya fita cikin ranku baki ɗaya. Allah ya kiyaye wa fi sahihaini an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace kana tajirun yudayunan nasa an samu wani attajiri ne da yake ɗiban bashi yake ba mutane fa'iza ra'a musiran in ya ga mutumin da yake cikin halin damuwa na talauci ƙala lisibiyanihi sai ce ma yaran shi da ke rubuta bashi kuma suke bin bashin ta jawazu anhu ku keketa da ku kyale shi kawai allah an ya ta jawaza anna kuma ba maki Allah ya gafarta wa namu zunuban ya yafe mana ba ta jawaza Allahu anhu shi ma sai Allah ya yafe mashi kina bin yar uwa bashi ki ce wallahi ko zai ja ta zuwa wuta ne ba za ki yafe ba ke kin san wuta ki gode ma Allah ke ce ma ke binta ba ita ke bin ki ba in allah ga dama sai ya juya sama ya koma ƙasa amma ke allah ya baki sai ke gabata da halin da za ta iya biyan ki sai ki ce wance na yafe maki ki roƙi allah ki ce allah na yafe ma yar uwa saboda kai sakamakon damuwa da ta shiga allah ni ma ka yafe ma sanda na shiga nawa damuwar haka ake kin zama musulma ta kware kin yi aiki da dokan allah عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مات رجل فقيل له فقال كنت أبايع الناس wani mutum ne ya rasu aka ce kai ne aikin ka duniya sai ce shi yana ciniki siye da sai da wani tsakanin shi da mutane fa a jawo zuwa anil musiri wanda ya samu kanshi a yanayi na yana da amma kuma yanzu babu halin bayarwa sai a ɗan ɗaga mai kafa hassan da zai samu wa khaffifu anil mu'siri amma shi wanda bai da hali kwata-kwata sai in yafe mai ko kuma in zabtare mashi har ya samu ya biya wa fi ruwayatin qala kuntu unzirul mu'siri a wani ruwa ya ce yana ɗaga kafa ga wanda bai da hali wa atajawwazu fi sikka ya ce ɗan ɗaga mai kafa har da zai samu ya biya kuma in ce mai je na yafe mashi au na fi naqadi fa lahu sai Allah ya gafarta mai sakamakon wancan yafiya da yake mai yan uwa alima muslim ya ruwaito hadisi sai Allah ya ce hannu a haqqu bika minhu mu muka fi dacewa mai wannan aikin sama da kai ta jawazu anhu sai Allah madaukin sarki ya ce malaku an yafe mai ku kai shi aljanna jama'a kun gano wannan da kyau ko ku zama masu yafiya ga mutanen ku kada wata taimaki laifi ki ce wallahi ni tsakanina da wancan har abada wallahi ba yafiya ba mutunci ba kaza in allah ya miki irin wannan alahira ya zaki rayuwa muke yi in allah ya tsawaita ranki kika samu kanki a wani yanayin da zaki ma wani ko wata kuskure kin yadda su masu dauki wannan mataki a kanki karki saki وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurbi yawmil qiyama duk wanda yake son Allah madaukin sarki ya faranta ran shi ta hanyar kauda mai da damun wannan na filin kiyama falyunaffis an mu'sirin to ya kokarin ya damuwa ga mutumin da yake cikin halin kunci da damuwa au ya da anhu in ma yana da halin kauda mai da wannan damuwan baki ɗaya to ya marmaza ko yayi in kika yi wannan kema allah maɗaukin sarki zai kauda miki da damuwa baki ɗaya allah ka yaye mana damuwa wa kharraja aidan min hadisi abi an عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man andara مؤسرا aw wada anhu أظله allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu duk mutumin da ya yafe ma wanda yake cikin halin kunci da damuwa ya yaye ma mai cikin halin lalura laluran da ke mai kunci a rai allah madaukin sarki zai inuwantar da wannan mutumi a ranar lahira a ranar da babu wata inuwa sai inuwar allah yanzu a ce ke tashi ki ki zauna a ranar can har sai an tashi za ki iya za ki so da zafin nan da zafin can iri ɗaya ne to zafin lahira ba haka take ba ranar nan yanzu tana tazara da mu mil miliyoyi ne jiyan take gasa mu jiyan da mun sa kwano mun tare jiyan da giragizai a sama sun tare ta kafin ta ƙara su amma a ran tashin alkiyama kin ga haka tazaran kanki da rana haka zai kasance to aka ce za a ɗauke ki a kai ki inuwan al'arshi a inuwan taddaki me kika manta ku yafe ma 'yan uwanku ku zama musulmi na kwarai allah ka yafe mana filmusnat المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال man arada an tustajaba da'awatahu duk wanda yake son ya zama cikin mujabu da'awa Allah ya rika an san addu'an ki sata izin kina yi farar ɗaya karɓa wa tuk shafa karbatuhu kuma a yaye maki duk wani bakin ciki da damuwa da yake ciki falufarrij an mu'sirin ke kokarin yaye mai damuwa damuwan shi ina fatan mun gane wannan da kyau kina aiki na gwamnati wani zai zo yana bukatan taimako kike taimakawa a matsayinki na malaman makaranta yaro zai zo yana bukatan taimakonki kike taimakawa a matsayinka na mai kuɗi mutum zai zo neman bashi da taimako ku ki taimakawa duk wannan yana saka mutane cikin matsala allah ya ɗanɗana maki kudar rayuwa a lahira kuma rayuwa ta ki maki daidai allah ya sauwaka وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ستر أورة أخيه المسلم duk wanda ya rufe asirin ɗan uwan shi musulmi satara Allahu auratahu yawmal Allah madaukin sarki zai satarta mashi nashi al'aurar ranar lahira wa man kashafa aurata akhihi muslimi duk wanda ya tona asirin ɗan uwan shi musulmi duk inda kika zauna labari batanci cin mutunci sharri kage kazafi an yi ba a yi ba an yi ba a yi ba abubuwa iri-iri to ka shafallahu auratahu hoke ma allah zai maki fallasa zai maki terere zai tona maki asiri hatta yafdahu bi hafi baitihi ko da kin samu laluran kin gaza fita cikin gidanki ne kina zaune a ɗaka daga ke sai ke sai allah madaukin sarki ya fallasa asirinki sai ya tona ki sai ya kunyata ki sai kin wulakanta kar ki saki wallahi baki ki iya shi zuciya ki iya controlling dinta laysa shadidu bi sur'ati ba mai tsananin karfi bane mai saurin kai inda mashadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadabi mai tsananin karfi shine wanda yake iya mallakan zuciya ya kwantar da ita yayin bacin rai amma daga ranki ya bace shikenan kin zama wani abu ki kokari ki makan ki fada Allah ya sa mu dace wa qadarawa an ba'd salafi annahu qala an ruwaito daga wani daga cikin magabata na kwarai yace adaraktu qauman lam yakul lahum uyubun yace shi ya taba zama da wasu mutane wanda mutanen kirki ne ba su da wani makusa ba su da wani aibi da za a aibata masu fa zakaru uyuban nas sai sun koma ambatan aibubukan mutane wane bai iya ba wance bata iya ba wane bai kyauta ba wance bata kyauta ba yi laifi kaza ta yi laifi kaza sun yi kuskure kaza akai ta ambatan aibin mutane don a bata su karan nasu lahum uyuban sai mutane su koma ambatan aibin waɗannan su ma kun gane wannan da kyau ku haka Allah yake ai babu wanda yake masumi ne kowa dai yana yi ne sai mutum na kuskure sai Allah ya rufa nashi to rufa na mutane ki kau da kai in ba haka ba duk inda kika zauna ambatan kuskuren mutane da aibinsu da cin mutuncinsu da batanci wallahi ki shirya sai Allah madaukin sarki ya ɗaiɗai da mutuncin ki kema sai kin wulaƙanta irin yadda yake son ki wulakanta su wa adarartu a ƙawaman kanan lahum oyobon ya ce sai na samu mutane waɗanda su kuma aibiya kewaye su fakafu an oyubin nas amma sai suka iya bakinsu ba ruwansu da taba aibubbukan mutane fa nusiyat oyubuhum sai mutane suka manta ma da aibansu aka mantar da su aibansu gaba daya mutane ba ruwansu ma da su daga ran da kika daka tarawan mutane daga ranar allah zai kawo masu daka rawan taki ba wanda bai da aibi sai dai kawai na wane ya bayyana na wane bai bayyana ba to cin da ke ba wakiliyar allah ce a kansu ba ba ruwanki da su yi naki kawai allah ya kiyaye an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala ya ma'ashara man amana bi lisanihi annabi ce kai masu da'awan imani da baki walam yadkhul al imanu fi qalbi wanda har yau imani bai yi sansani a cikin zuciyar shi ba la taghtabul muslimina kakkurka aibata mutane kuna masu giba kuna ambatan aibubukansu a bayan idansu ko da ya tabbata sun yin wala tattabi'u auratahum ku daina bibiyan al'auran mutane kuna ɓata su fa innahu man ittaba auratahum domin duk wanda ya bibi al'auran musulmi ta tabba Allahu auratahu shi ma Allah zai bina shi al'auran wa man ittaba Allahu auratahu yafduhu duk wanda Allah ya bibi al'auran shi to sai allah ya kunyata shi fi baiti ko da a gidan shi jama'a kun ga waɗannan miyagun abubuwan gabaɗe musulmi bai maɗan uwan shi musulmi idan ke ga kina ma musulmai wannan to ki sa katon alaman tambaya anya ko ke musulma ce anya ke ba musulma ba ce yar jabu ba sojan gona kike ma musulunci ba ki rika zama kina makanki nasiha akan imaninki kafin lokacin da za a zo a lahira a maki tambaya ke ce ai mu ne ustazi mu ne musulmi mu ne masu kaza Allah ce karya kike yi kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza wallahi ko ba waɗannan nasoshin nasti ɗaya ya ishe ki shine duk wanda ya aibata wani za a ɗiba ladan wannan a bashi in babu ladan a ɗibo zunubi a bashi cikin magabata akwai wanda yana zaune sai aka zo aka ce wane ta zagin ka a dandali ran nan sai ya aika aka je aka siyo mai suit kamfo alawar larabawa sai ya aika mu wancan din sai zai sami shi ce na ga suit kamfo ne an aiko man ko an yi batan kai ne ce a kai na aika ma labari ne na ji an ce kana ta zagi na kana cin mutunci na to shine sai na siyo wannan sai na kawo maka saboda annabi ya ce man as asda ilaikum ma'rufan fakafi uhu duk wanda ya maka abin alkhairi to babu abin alkhairin da ya kai kai man kyautar ladanka ni kuma na ga ba zan iya baka ladana ba da na rama zagin to kuma ni abin da zan iya na mukafa'a shine ka samu wata dar alewa haka kaɗan tsotsa shine na kawo maka wannan yake ka ta tsotsa ni kuma na tafi da ladanka wannan shine asalin karfi ga imani imanin shi ya ƙarfafa shi sa ku daina daka kowa jama'a kowa ta daka kanta kawai ki kalli aibin kanki Allah ya sa mu dace Wa alam ayyuhan nas wa'alam ku sani annan nasu ala ne mutanen duniya baki ɗaya sun kasu gida biyu ne to ki tsaya ki ji a wani kaso kike kuma kowane kaso kika ga mutane suke ciki za a umarce ki da yadda za ki fuskance su a haduhuma ɗaya daga cikinsu man kana mastoran akwai wanda allah madaukin sarki zai sitarta shi la orafu bi she'in min maasi ba a san shi da wani aikata laifuffuka ba ko da yana yi asirin shi na rufe ba wanda ya sani fa'iza waƙa'ata minhu hafwa fa'iza waƙ'at minhu hafwa idan zamiyan ƙafa ta same shi mun gane kuskure da tuntuɓi au zallatun ko kuma talalaɓuwa ta jashi fa hula la yajuzu kashfuha bai halatta ki je duk inda kika tsuguna ai wance ta yi kaza ai wani yi kaza ai ba su kyauta ba mutane ba su san da wannan abun ba to haramun ne ki je kina yada jita jita kina yada batanci ga mutanen kirkin da sun yi laifin da ba bawan da ya sani ke kin sani ki shiru wala hatkuha kakki sake ki je ki barke datsi na abubuwan da suka yi wanda ba mai kyau ba wala ta haddufa biha ko labari da hiran kake sake ki li'anna zalika gibatun muharrama wannan giba ce da shari'a ta haramta wa haza huwa alladhi waradat fihi nusus akan irin wannan giban ne nasoshi masu tarin yawa suka zo amma kun samun mamaki irin wannan giban ta fi daɗin yi domin ambatan mutanen kirki da suka aikata wani aikin banza to wannan labarin ya fi tsada wajen saida shi kun gani amma dama wani mutumin banza ne ko wance mutuniyar banza ce dan an ji ana ba da labarin aikin banzansu dama ya san suna yi kuna fahimtar wannan abin mamaki yanzu a ce kamar wanci da <laughs> da shi kyauta ci wance wancan menene abin ne da mamaki a ce kamar su kuma to amma shirin shedan ka ji makira tana ta kokarin tattaro hankali waje ɗaya tukuna sai an matsa mata da ce da wallahi za ta yi to shiga uku wa zalika kar qala Allah ta'ala akan wannan ne Allah yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu kun ga waɗanda suke son alfasha ya yaɗu fil lazina amanu ga waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi duniyarsu da lahiransu sai allah ya wulaƙanta su ya ta su ya azabtar da su wallahi in ma kuna yi ku bari in kun yi da ku tuba in ba ku yi ba ku sake ku yi wallahi ki iya da kanki ina fatan mun gane wal muradu isha'atul fahisha alal mu'min malam ya ce abin da ake nufin dan alfasha ga mumini shine al mustatiru fi ma waqa'a minhu shine yayi laifin ba wanda ya sani Allah kake sake ki je ki faɗi a tuhima bihi wa huwa bari'un minhu ko wanda yake tuhuman shi da yayi alhali kuma ya barranta bai yi ba kama fi qissatil ifki kama yadda ya zo dangane da kissan nan na karyar da aka yi ma Aisha ba ta yi ba amma suka ta ya maɗi da cewa ta yi to Allah ba ruwanki ko labari ake bada a gari wane kaza wance te kaza ko kaza wallahi in ba alheri bane a bakin ki kakki saki a ji in kina son ki zama mumina na gaskiya qala ba'd al-wizara as-salihin li ba'd man ya'muru bil ma'ruf wanda daga cikin ministoci waziran sarki ya ce ma wani malami da yake wa'azi yana umarni da kyakkyawa yana hana mummuna ya ce ishtahid an tastural usata kai kokari karka yadda masu laifi laifinsu ya bayyana fa inna zuhura ma'asihim domin bayyanar laifuffukansu aibun fi ahalil islam zai aibata musulmi fa gana ashe ma musulmin da ake ganin su mabiya Allah ashe mutanen banza ne ashe ba su da kirki ashe kaza ne ba alfahari bane a bayyana cewa su mutanen banza ne ku samu kasar da Sheikh Albani yayi mai taken haba shehi albani addinin da yake bi na musulunci daban da irin addinin da a sheik ɗahir usman bauchi yake bi amma da ya zo sai kalli wasu abubuwa guda uku kowa ya kalla tun daga farko ya ce kai dattija ne annabi ya hana a wulakanta dattija mai furfura kai mahaddacin alkur'ani ne bai halatta gare mu mu wulakanta ka ba sakamakon haddan alkur'aninka sannan kuma kai abokin ubanmu ne a abubakar gumi ba mu daga cikin masu maka rashin kunya ya yi abin da ya kamata a ce an mai raddi fata-fatar cin mutunci amma in rai ya ɓaci ko menene hankali kar ya gushi yanzu wannan abin in muka zo muka yi ta zagin shi da shi ƙarshe aibi zai koma zuwa ga me musulunci ba ruwan kafiran da ke waje mu za su kalla da illa amma wani zai ce a zagai yi ɗan ɗarika ne a ci mutuncin shi dole ko da ɗan ɗarika ne sai mun kalli waɗannan ababen na farko dattijo ne annabi ya hana wulakanta dattijo ko na najadi ne na biyu mahaddacin alkur'ani ne na uku kuma abokin ubanmu ne amma dai bid'an shi na nan a gindin shi za mu ci gaba da caccakanta amma shi ba ruwanmu da shi ina fatan kun gano wannan da kyau shine wannan yake mai magana ce za ka tabbatar da aibi ne a ahalul islami wa aulal umuri sitarul oyo abin da ya fi komi mahimmanci a duniya shine sitar ta mumini aibin shi wa misal hadha law ja'a ta'iban nadiman da mutum zai zo yana mai tuba da nadama wa qarra bi haddin ya zo ya ce yayi abin da za a tsaye mai da haddi walam fasirhu kar a yadda ya fassara me yayi da zai zo mutum yi nadama ya ce wallahi laifi ne na zo a yi man haddi ne sace je ka tuba yana ƙoƙarin zai faɗi mai kar a yadda ya faɗi je ka tuba walam mistabsir kuma kar a nemi ya fassara shi ya yi kokarin fassarawa kar a bai shi kuma kar ta ah, to laifin me kai to kar a sake a yadda a ji fassaran daga wajen shi bal yi umara bi an yarji'a wa yastara nafsahu sai a ce tafi ya je sidarta ma kanshi kama amaran nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'izan kamar yadda annabi ya ma ma'izu wal ghamidiyya da kuma ghamidiyya su suka matsa sai sun ma kansu terere da fallasa kun gano wannan da kyau ko amma annabi ya yi kokarin ya kore su to haka ake amma ke kokari ke laifin me ma kika yi ne tana tafiya daga cin a baki kaza amma a zuciya ne kaza kuma shigan taka na mutane iri-iri allah ya kiyaye mala ya ce wa kama lam ladi alladhi a asabtu haddan faqimhu alayya kamar yadda annabi bai ji karin bayani ga wanda ya zo ya ce ya taɓo haddi a tsaye da haddin a kan shi ba wa misla haza a akhadha bi jarimatihi wa man yabligil imama fa innahu yushfa lahu hatta la yablighal imam kawai misali a kawo mutum ne da ya laifi za a tafi da shi police station ko za a kai shi wajen alkali ko wajen sarki a hanya sai ke ga gani mutumin kirki ne wanda ba ɗabi'an shi bane ya halatta ki belin shi me yasa kuka gani daga midiya ta ce ta yi cikin shege ai ba a tambayi waye mata cikin ba da ma'iz ya ce ya yi zina da wata ba a tambaye shi da wakai ba kun gano wannan da kyau ko saboda a ta musulmi amma mu yanzu kosawa muka yi musulmi abun banza a ɓata sunan shi a ci mutuncin shi a yi kaza duk wannan abin zai yi backfiring zai bansin ya komo kanku ya kada ku san wannan kowa ya zama mutumin kirki kun ji mutum na farko ko mutumin kirkin da kaban shi ta zami to ko sab kurfa mashi ai mai nasiha a ja kunnin shi a ce kai ya kara wasani na biyu man kana mushtahiran bil ma'asi ko wanda ya fice da aikata ayyukan laifuffuka mu'ulinan biha hala yubali yana bayyana laifuffukan e ma damu ba bi martaka ba minha na irin zunuban da yake yi wala ma kila lahu ko kuma irin abubuwan da ake gaya mai na sunan banza da la'anta duk bai damu ba fa haza huwal fajirul mu'linu wannan shine fajiri wanda yake tutiya da aikin banza da yake yi walaysa lahu giba dan an zauna an zagi irin wannan ba giba bane kama nassa ala zalikal hasan al-basri wa ghayruhu kama inda al-imam al-hasan al-basri da wani shi ya ambata wa misal hadha la ba'sa bil bahthi an amrihi irin wannan mutum ya kamata a yi bincike don gani da al'amarin shi don kar a bashi aure don kar a yi mu'amala da shi don kar ya cutar da musulmin da ba san ko shi waye ba mala ya ce litukama alayil hudud don a gano inda suke man laifuffukan a tsaida masu da haddi don a hana faruwan wannan bannan sarraha bi zalika ba'du ashabina wastadalla bi qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waqdu ya unais annabi ya ce anas kai sammako ati haza zuwa ga matan wannan mutum fa'ini tarafat farjumuha kun ga annabi ya ce a je yi bincike kun fahimci wannan Sau da rikici ya taso wannan dattijo ɗan shi ya yi zina da matan mai gida malaman ƙauye sun ce a basu awaki ɗari da baiwa yaro ya firi shi kuma yake ganin ba zai iya ba sai a kawo ƙara wajen annabi kun ga dai yanzu kai kayi e eh, to awaki ɗari da baiwa kai dattijar ya kayanka kai kuma za a ɗaure ka shekara ɗaya da bulala ɗari kai kuma ɗan dokan majalisar annabi onais je ka in matan ta furta kunga cin da an shigo da ita da ba a shigo da ita ba da ko labarinta ba za a yi ba kuma ya tabbata fasa kace maciyar amana in ba ka ba me amfanin ki shigo da mutumin banza gidan mijinki sai a je a yi mata bincike in ya tabbata tsaida mata da haddi ana zuwa ta ce yi ta yi mana ne sai aka jefe ta wa misal hadha la yashfa'u lahu idha ukhidha irin wannan mutum an san dan iska ne mutumin banza ba a zuwa belin shi muddin yan sanda suka kama shi barin shi ake a ɗanɗana mai kuɗa ya horu in ya fito ƙarshen ta ya daina kenan amma ya yi tsiya kun ji kunyo beli ya ƙara kunyo beli ya ƙara kunyo beli da karfin tsiya zai rika yi dan ya san ko an kama shi dai masu belin shi na ƙasa allah shi kyauta wa mallam sultan wanda labari bai kai sarki ba bal yutraku hatta yuqama alayhi alhad wa yunkifa sharruhu wa yankuwa kuwa wa yunkafa sharruhu wa yartadi bihi amthaluhu malaci irin waɗannan in labari bai kai ma yallaɓai ba bai kai ma sarki bai kai ma hukuma ba to ya kamata a je a yi masa cinni har a iya kama su a tseda masu da haddi a kara mutane daga sharrunsu allah ya sa mu dace qala malikun imamu malik imamu darul hijira ya ce wa mallam yu'rab minhu adhan linnas duk wanda ba a san shi da cutar da mutane ba wa inna ma kanat minhu zallatun kawai sai wani laifi da kaban shi ta zane fala ba'asa an yushfa lahu babu laifi a je a nemi belin shi a nemi a kyale shi malam yablagil imam muddin zunubin shi bai kai zuwa ga hukuma da za ta yanke mai hukunci ba wa amma man urifa bi sharrin aw fasadin wanda aka san shi da sharri ko nubanna fala uhibba an yashfa alahu ahadun yace ba na son wani ya je beli ko ya je banbaki a kyale shi walakin ya turku hatta ya kama alaihi alhad irin wannan mutumi za a bar shi har ya kai inda za a tsaida mai da haddi hakahul mundiri wa gairuhu yanzu irin waɗannan abubuwan aka ɗauko yanzu a nan zai wahala a ce an kama ɗanki ko ɗan uwanki ya yi wani abin banza ya tabbata ki ce a bar shi a hora shi zai yiwu to yana daga cikin abin da zai tabbata ke musulma ce in ya tabbata mutumin banza ne ki rabu da shi ki rabu da shi ya hora shi sai ku ɗauko wani maganar banza wai hannunka bai riɓewa ka yanke ka bar shi ya rabar da sauran jikin ayi dole a yanke shi saboda a ba sauran jikin kariya ya kata kusan wannan in yi ɓanna dole a bar shi a hukunta shi a hora shi amma ya yi ɓanna amma ba ɗabi'an shi bane ba halin shi bane ko ma yana yi amma abin bai bayyana ba to an hana kuma a ji yin terere gare shi allah ya sa mu dace wa kariha al-imam ahmad raf'ul fusaq ila sultan bi kulli halin amma shi al-imam ahmad bin hanbal yace in iska ba a san a riga kai su kara wajen hukuma don a hukunta su wa inna ma karihahu me yasa imamu ahmad ya ce baya son haka li'annahum galiban la kai al hadda ala wajhiha saboda ba sa tsaye da haddi yanda ya kamata za a kai mutum wajen yan sanda ne sai ta dukan kafiri mun gane su kulle shi su wulakanta shi ya je kara kos a wajen manya manyan barayi to in irin haka ake yi to yace shi baya son a je a kai mutane irin wajen waɗannan mutanen ina fatan kun gane ولهذا قال إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه أما إن yi mai haddi na musulunci to ki tona ki kai shi thumma zakara annahum darabu sai imamu ahmad ya bada labari ce irin waɗannan 'yan sanda da shugabanni sun taɓa tara wani mutum suna ta jibga famata yi ani lam yakun qatluhu ja'izan har ya mutu kuma ba wai yi laifin da za a kashe shi ba ne sun kashe shi ne kawai saboda zalunci ce to me amfanin kai masu irin wannan kwanaki da aka yi wa'azi a markas akwai wani bawan allah cikin alarmomin da suka ja baki a wajen yana hawa sama sai wani dan uwa ya ce shi ne wanda yan sanda suka taba kashewa a nan police station din tudun wada kawai daga rikici ya haɗa shi da wani an je an kai karen shi suka kama suka yi ta dukan shi suka kashe shi ga dan ya taso tun yana jariri har ya girma har ya zama haddacin alkur'ani Allah shi kiyaye walau ba ahadun minad darbil awwal da za a samu mutum daga kasancen na farko mutumin kirkin da kaban shi ta yi aikin banza akan aikin banzan da ya siya tuba kanal afdalu lahu an ya tuba fi ma baina huwa baina lahi ta'ala shi ma abin da ya zama wajibi ya tuba tsakanin shi da Allah wa yastara ala nafsihi kuma ya sitarta ma kanshi ya kum ya zo yana ba da labari ka ranan ko na yi laifi kaza ya zan yi ya shiru da bakin shi wannan in mutum ya shiru game da laifin da ya bai faɗi ba wannan musulmi ne in yi zo yana ma shi terere to kuma musulmi ne dan jabu allah ya kiyaye wa amma darba fani amma kaso na biyu faƙila innahu kazalika wasu ka ce shi ma wannan hukuncin ne zai bi ya ja baki ya shiru ya kun kar ya je ma shi terere wakila suka ce bal aula lahu an yi atiyal imam suka ce in na biyu ne cikakken faziki ya gane abin da yake ba daidai ba zai tuba to sai ya tafi wajen sarki na musulunci wa ya kirra ala nafsihi bima yujibul hadda ya tabbatar da cewa ya yi wannan aiki na haddi hatta ya tsahirahu har a tsarkake shi wannan maganar na biyun ba daidai ba ce in ya gane laifi ya kuskure ai allah ya ma sai je tuban mu allah amma in haƙƙin mutane ne sai je maida masu da haƙƙinsu ba zai je ma kan shi tonin silili ba to daga ƙarshe bari mi waiwaye adan tafiya abin darda ya ce manzan allah ya ce man radda an irda akhihi raddallahu an waje nara yawmal kiyama duk wanda ya tsaye wajen kare mutuncin musulmi dan uwan shi to allah zai kara fuskan shi ba shi ba shiga wuta mun gano wannan da kyau ko ibn umar ya ruwaito hadisi annabi ya ce al muslimu akhul muslimi musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimuhu musulmi bai zaluntar musulmi dan uwan shi wala ya khazuluhu musulmi bai tabar da musulmi dan uwan shi ya gwasale shi wa ya ƙulu yana cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi nabi ce ina muku rantsuwa da allah wanda ran annabi muhammad yake a hannun shi mata wa dasnani mutum biyu ba za su taɓa son juna ba wato farrika bainahuma sarabu illa bi zambin yuhdithuhu ahaduhuma sai in ɗaya daga ciki ya yi wani hamshakin zunubi ne wa kana ya ƙulu annabi ya kasance na cewa lilmar muslimi ala akhihi min ma'arufi sittun annabi ya ce akwai kyautata wanda ya dace musulmi ya maɗan uwan shi musulmi har saɗi shida yushammituhu iza a ƙasa idan musulmi ya atishawa ki gaishe shi wa ya uduhu marida in bai da lafiya ki dubo shi wayansahu ko idza ghaba sannan ki mai nasiha in bena shine kare mutuncin shi da faɗin alheri a bayan idan shi washhaduhu sannan kuma ki shaidan alheri a kan shi wai sallimu alaihi iza laqiyahu sannan in kin haɗu da shi ki mai sallama wai jibuhu da ahu. in ya kira ki ki ansa kiran wai tabahu iza mata in ya mutu ki raka jana'izan shi wana ha an hijratil muslimi akhahu fawqa 30 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana musulmi ya kaurace ma dan uwan shi musulmi har na tsawon kwana uku duk laifin da musulmi ya maki in kin yi fushi da shi kwana uku kwana uku na wucewa a koma a wuce dama cikin aminci da yarda musulmi bai kaurace ma dan uwan shi musulmi saboda laifi sai zunubin da ya aikata ya girmama a wajen Allah ba a wajen shi ba kila ya shirka ko ya kisan kai ko laifin da an mai nasiya ya ƙi dawowa to a nan ne sai ya ƙaurace mai shi ma na jan kunni irin yadda annabi ya yi ma ka'ab dan malik allah maɗaukin sarki ya kiyaye mai tabbatar da diga digadigan mu kan musulunci duk abin da zai sa mu aikata abin da zai girgiza nagartan imani da musuluncin mu allah ya kauda mana da shi allah ya tabbatar da mu akan addini subhanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum